na ji Allah ya ƙara sauki Allah lafiya ina da zan je samu hajiya hafsa saboda ni magana da ita saboda wadda tattauna da ya kamata a yi Ya kai. So, cikin nashi dai alhamdulillah ya samu sauki. Haji Hafsa idan ba za ki damu da Allah ina so dan gaiki a wajen nan saboda ina kuma da kake. Ni? Eh. Je waje ke. Eh, mu je ko da kabaran da. Ajiya. Na'am. Na ce mu shiga ki ƙara ganin jikin nan na Alhaji mana. Kuma dama akwai wata magana da nake so mu yi a gaban sa da mu ji halin da ake ciki. Haba Hajiya Hafsa. Yanzu akwai wata magana da za a yi wanda ba tare za mu iya yin magana nan da da ke ba sai mun je gaban alhaji za a yi ta? Karki hmm? da mace. Magana tana da alaƙa da alhaji ne shi yasa na ce miki je gaban shi a yi magana. To, to sai an je. Na ce ni kuwa kin ba alhaji farar da ya ce kuɗa su yana so. Na irin magana ne wani hajji Hausa. Wani irin ba a kai masa faro-faro ba. Tun yaushe aka kai masa faro-faro? Hmm? yadda kike kula da shi yadda kike jin kina kula da shi ni ma haka nake kula da shi tunda mijin mijin ya ne ni ma ko ba haka bane haka ne to ki ai ba zance hakuri bane zance ne na gaskiya ai to ce da mu dai ne ke ga mu ce rashin lafiyar ta haka tana da bukatar a fitar da kai kasar waje kai ka asibiti shi ne na ce dama mu zo da hajiya ta ji da kunnanta abin da yake faruwa to amma ban sani ba ko kai akwai wani hukunci da za ka yanke a kai to to um, sai dai abin da shawara ta kaya domin tun na ga yanayin da na shiga na riga na yi saye-sayen hannu a kan cef ina gaba ɗaya kuma na ba wa ita hajiya jimai saboda haka sai dai ku tattauna abin da kuka ga ya dace shi sai Hajiya Hafsa. Wallahi ni na ganna ina jin da kina da wata manufa da ba. Wata ban san da ita ba. In ba haka ba, da kika je maimakon ki zauna a falo mai magana shine sai da kika kawo ni gaban alhaji ki gaya mun. Saboda kina da wata manufa wata kinaya a cikin zuciyarki. Munafuka? Jummai. Magana da Hafsa. Wato. Ya haƙuri. Ana ba ta Yi wallahi ban ɗauka wannan magana za ta ɓata maka rai ba. Ba komai. Um, Hafsa, daidai abin da nake so. Ke zan baiwa haƙuri. Saboda ke ce zaki dinga fuskantar ƙalubale irin wannan. Amma ko da ta Allah ta kasance ya zama da ban kai ga tashi bai da abin da nake bukata ki dinga yin addu'a. Shi ne kawai abin da nake nema. za ka dinga faɗa irin wannan magana ai sai ka karya min zuciya in Allah ya yarda ma Allah zai tashi ka ka insha Allah za ka samu sauki Allah ya baka lafiya ta ce min wai ta kama maka farfaran da gaske ta kama eh ta kama amma kaɗan da shi ƙaruwa eh wannan wata irin mata ce Hadiya Hafsa bakin cikin da take yi yanzu ya fito fili ƙarara ta nuna a halin da take ciki saboda ni ko bata san na mata zarra ba wallahi na mata shirya mata zarge mai mu mai wuya kwancewa kuma me faru ka duba ku gani wai duk wannan makudan kuɗin da Alhaji yake cinyewa a garin nan duk bai ishe ta ba wai sai an ɗauki Alhaji an je an kai shi kasashen ne wai a can za a kai shi asibiti yake ni na san bakin ciki take muku dan kowa ya dubi ciwon nan na Alhaji ya san Alhaji ba. ba in ban da aje ai ta'adin kuɗi a yi muku baƙin cikin abin da ku za ku samu ni ban ga abin da kuke nufi ai mama ni ana ganin wannan ba matsala ba ce har za ki ɗaga hankalin inda duke alhaji kam za ta ƙare samu lafiya wallahi babu matsala kar ki manta ba shi fa nemi kuɗinsa mu ma maza ne za mu nemi namu amma duk da haka kamata a ce mun samu likita da kike tsara mana duk abubuwan da ya hango in ya kama a fita da shi ƙasar waje ko nawa ne a fita da shi idan ko bai kama ba ko menene da sai gama? mantan da kin ga da ita da shi suke magana mu ba mu san me yake faruwa ba kai ba sasa ne ba ka san ciwon kanka ba to a tunani da yaya magana ka ita ce gaskiyar magana saboda wannan abin da ka faɗa shine abin da za a yi a gane asalin menene gaskiyar magana shine ikon Allah haɗa kai kuka yi ko ba zai yiwu ba mama gani fa dai shi ya nemi kuɗinsa idan mamun mun nemi nama ai ba laifi ba ka lalata ka ba ni